Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba kalubalen tsaro da shiyar kudu maso gabashin Najeriya ke ci gaba da ƙara fuskanta. Toma Dalla Ƙungiyar 'yan awaren Biafra da ke neman ɓallewa daga tarayyar Najeriya na ci gaba da matsa kaimi a yankunan kudu maso gabas inda a baya-bayan nan suka fi mai da hankali wurin kai hare-hare a kan jami'an tsaro. To ko a halin yanzu me ake ciki? Wakilinmu Lamido Abubakar da ke wannan yanki ya turo mana da wannan ƙarin bayani. Ƙungiyar nan ta IPOC sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan Najeriya a yankin Olu na jihar Imo wanda kuma ke ɗauke da ɗimbin makamai. Ƙungiyar ta IPOC dai ta ce ta dakatar da amfani da plat number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo kuma duk motar da ke ƙoƙarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gaugota amfani da lambar biyafara. Musa Siamon Ifa shi ne mai magana da yawon kungiyar ta IPOP ya ce. I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOC ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati musamman kilar Hilos ta gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani to ku kama ta ta zama ta kasar Biafra haka kuma ina mai son shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara domin kuwa mun tarwatsa masu takura ma 'yan kungiyar ta Ipo. kuma mun haramta Najeriya a ƙasar ta Biafra da ma kiran sunanta wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biyafara wato Liberation Army sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya hare-haren 'yan kungiyar ta IPOC dai bayanai na nuna cewa ya yi jallin hasarar ɗimbin rayuka kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma bayanai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta imo ya ƙara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali wani ganau kuma ɗan yankin na olu da ya buƙaci a sakaye sunansa ya ce uh, yana cewa ne 'yan bindiga ipoc sun kwace wata babbar motar soji mai ɗauke da bindigogi kuma mai sarrafa su a hannun sojan Najeriya wannan kuma ba karamin matsala ba ce kuma za ta kara jefa al'ummomin yankin cikin tsaka mai wuya. 'Yan bindigadde ta IPOC sun fito fili sun sanar da halin da ake ciki muna kira ga hukumomin kasar da su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun fadawa cikin wani galari. Ko a baya-bayan nan dai sai da shugaban rundunar sojan Najeriya Major General Talib Labaja ya sanar da wani artabu da kuma soke dokar nan ta zaman gida na dole a yankin jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar to sai dai kuma duk umarnin da hukumomin kasar ke bayarwa na soke zaman gida na dole a kowace litinin al'ummar yankin na ci gaba da kasancewa a gida tare kuma da fargaba bisa ga dukkan alamu dai ƙungiyar ta ipop na ƙara an gizanta ta hanyar ci gaba da wa al'ummar yankin dokokinta iri-iri. Tasirin 'yan rajin IPOC na Biafra wanda Musa Inamdi Kanu da ke tsare hannun hukumomin Najeriya ke yi a yankin kudu maso gabashin Najeriya ya daɗa ƙazamta inda a baya ake sa ran rundunar sojan Najeriya ta kawo ƙarshen zaman gida na dole da ke tirsasawa jama'a a yankin na kudu maso gabashin ƙasar sai kwatsam aka ga wata sanarwa daga wani Musa Samuel Opa wanda ke aiko da bayanai na ƙungiyar ta IFOP kan cewar yanzu zaman gidan na dole ya zama na musamman in ji sanarwar duk da cewar gwamnoni da sarakunan yankin da ma jami'an tsaro na ci gaba da ɗaukar matakai na kawo ƙarshen zaman gidan na dole a yankin na kudu maso gabashin Najeriya kusan kuma wannan lamari ya durkusa tattalin arzikin yankin na kudu maso gabashin ƙasar daga dukkan alamu dai bayanai na nuna cewa a fili yan kungiyar ta IPOC na da ƙarfin faɗa aji a yankin na kudu maso gabashin Najeriya dangane da haka ne ya sa na kewaya birnin Owari na jihar Imo domin jin ta bakin 'yan jihar dangane da wannan lamarin. Eh, my name is Sources. Just that this lockdown have mastered Imo people. Just that. I just believe that with time pa they will start coming about for now people are just scared to come out because of this unknown government. Wannan tana cewa ne sunana Sussex ta ce kamar yadda ka gani wannan doka ta zaman gida na dole ya yi matukar razana ne a jihar ta Imo to amma na yi amanar cewa nan gaba kaɗan za a fita to amma a yanzu muna cikin fargaba domin domin gudun farmakin 'yan kungiyar ipop ne dai ba zan iya zama gida ba domin idan na zauna gida ba wanda zai ɗauki lalura ta nan gaba kaɗan za a fita shi kuwa wani ɗan jihar ya ce the issue of seats at home in the south is especially in a place like imo state the only places they used to have challenges are in yana cewa ne batun dokar zama gida na dole musamman ma a jihar imo muna cikin fargaba muna son in tabbatar maka da cewa mutanen da suke ƙauyuka sun fi samun artabu na jami'an tsaro da kuma 'yan ƙungiyar IPOP irin su Olu da ozimbe da Imbisi duka suna cikin tashin hankali za ga babu kasuwanci al'amura ba su tafiya yadda ya kamata kuma mutane suna shakkun fita domin gudun gararin 'yan bindigar IPOP muna kira ga hukumomi da su ɗauki matakan da suka kamata. Sanata Hob ozidimma shine gwamnan jihar Imo. Monday, you see the traffic on Monday and Tuesday there's no difference. The so-called sit-at-home that is not Yana cewa ne mu a jihar Imo muna gudanar da harkokin harkokinmu ne da kullum musamman Litinin da Talata babu zancen dokar nan ta zaman gida na dole kuma sanarwar da wani ya bai mu bai shafe mu ba a jihar Imo abubuwa na tafiya kamar yadda aka saba kuma ba ma goyon bayan wasu mutane sannan kuma muna sa ran 'yan siyasa ne ke haddasa tashe-tashen hankula da kuma rigingimu a jihar ta Imo kuma muna sa ran suna ɗaukar nauyin 'yan bindiga domin biyan wasu bukatunsu na son in tabbatar maka da cewa muna son Najeriya kuma muna son zaman lafiya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba ma goyon bayan ɓallewa muna ci gaba da ɗaukar matakai domin ganin cewa kowa zai ci gaba da gudanar da harkokinsu ba tare da tashin hankali ba. Mai pan A takaice dai rikicin na IPOP sannu a hankali sai ƙara ruruwa ke tamkar wutar daji. Rikicin 'yan biyafara na haramtacciyar kungiyar nan ta IPOC wadda Mr. Inamdi Kanu ke jagoranta ga alamu ya ƙara tsananta bisa zargin da ake na kai hare-hare kan jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da civil defense da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya inda bayanai suka tabbatar da cewar 'yan bindigar ta ipoc sun kashe soja akalla takwas gami kuma da wasu jami'an tsaro na 'yan sanda da civil defense da har yanzu ba a kai ga tantance su ba bayanai dai sun nunar cewa an yi wa sojojin kwanton bauna ne a yayin da suke cikin wata babbar mota a yankin imbanu na jihar ta imo inda suka buɗe musu wuta kuma suka ƙone gawawakinsu nan take tare da motar da suke ciki jiya ma dai gwamnan jihar ta imo sanata hope uzudinma ya darakiyar jami'an tsaro na rundunonin tsaro a jihar ta imo sun ziyarci inda lamarin ya faru. Jesus Christ, remember nona life and direct Rikici-rikicin dai na 'yan da kayar baya a yankin na kudu maso gabashin Najeriya musamman na 'yan kungiyar ta IPOP da ake zargi da tsananta a yanzu. Jama'ar jihar sun danganta batun da siyasa. don ganin cewa zaben gwamnan jihar na dada ƙaratowa a jihar ta imo ga abinda wata 'yan jihar amaka daniel ke faɗi. personal opinion as well, there is um, no bloodshed that is what is. You understand? When talk Tana cewa ne ban ji daɗin abin da ya faru ba na halaka ɗimbin jami'an tsaro a garin Imbanu. rayuka da dama sun salwanta ta hanyar harbin bindiga aka kuma waɗannan jami'an tsaro da aka kashe a tuna 'ya'yan wasu ne kuma mai kayi don ka kashe wanda kuke yare ɗaya da ma wanda ba ku yare ɗaya ai wannan cin amanar ƙasa ne uh, haka kuma wasu da dama sun rasa rayukansu sakamakon ta'annatin 'yan bindigar ipop to amma dai ni ba na goyon bayan kashe-kashe ina kira ga koma teburin sulhu domin samun sauki mu in in imbanu muna cikin tashe-tashen hankula domin zub da jini ba kyau muna cikin fargaba muna kira ga hukumomin kasar da su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun abin ka iya biyowa baya Muhammad Barde ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo kuma na tuntuɓe shi kan halin da ake ciki. Wato ka san yadda tun ma yadda shi gwamna ya saba faɗi cewa wannan abin fata wuce gaban batun biyafra ko batun IPOP. Kamar can baya wayan ga abubuwan ba su tashi faruwa ba sai da sai da zabe ta yi kusa a baya ma wayan da muka kama za ka ga su da guraye da abubuwa kala-kala a jiki to a yanzu haka yadda nake muna da kai muna da ma da sospe guda biyu a hannu ɗaya mun kamo shi hada bindiga guda to zuma nan da ma bincike in allah da kuma za mu ci ma nasara. sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin wakilinmu lamido abubakar sokoto solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kai na da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya